الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katon zushibaci da katon littafin alkawa'idu wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ƙa'idan shibaci man ga yajibu fi'lil ma'muri bihi kullahu ma'al qudrati wajibi uyo na ina al-ma'mur bihi ina ji foro bayi na ya su da duni bayani ma al-kudar ta da ke yi kwa gadon bonan yajibu filin ma'mur bihi kulli ba ina ji za foro ga yazo ji na ya su da duni bayani ma al-kudar ta da yi kwa ina na za foro ga yazo jina ewa ga yazo bebiwi ko gorogodo iku na ga isha ne ta kalifu jibaini bo ce ce latuna ga layu kalifu lawu nafsan illa wus'aha ce ce laye ta ci zaba sai wani laba gwajiyoyi na yi jiyuna ebe a cin gagawa masu kun ji wajibi ngwani ya wuji na yana ce ci ga gun na wa fe la jina ko kuma ga jin lawo jin gumi inda gwa ko biyo inda gwa yando ci na kan sha ya e ji gumi a na gabe a jewa kemina alayhi sallam ga iza amartukum bi amrin ga gaji ya e foro be yando ci tu minhu mastata'tum ya gaji ya bebi gurgudun iko ye shaykhul islam ibnu taymiya wega gafa ma a jaza anu al'abdu min wajibati salati sakata anhu yana wujiga agbakpan ko wuja to bugun wuce a yi jiyawa mini wajibin sallah jonan ga a cibo allah gafa takullaha mastatatun da e sun da ya ce shi gurgudu iko yayi ce ci layu kalifin lawu nafsan illa wus'aha ce ce layin ta ci zaba sai nga bagwa di da iko nuga a cinga ga aya ya to lilimo to ci ba yuridu Allah le le jara alaikum min harajin ce ci wa gan wala ba tin ya ya walakin yuridu li yutahhirakum ce ci biyu wa gan wala yuli mun ce bi da al-bukhari muslimi daga hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam na alil ga idza an shay'in ni ga kan ga ga ma fajitani bu ya biya wai za a amartukum bi amrin fatu minu mastata'tum ma jin furu da yanda ce yabi gurgudu yin iko yayi fal marid yusalli ala hasbi halihi sannan wa ma'ana mun ji sallah gurgudu yake mina hali ga yinan ke mina annabi sa sallam ga imran ibn husayn ga salli ka'iman ji sallah gibaro fa in lam tastati kawai da iko na waje sallah gibaro na fa ka'idan ji sallah shi kimbo fa'in lam tastati kawai da iko na wayi sallah cikin bana fa'ala jambin ji sallah cici ko kin ga wayo ji fi filin ma'muri biyu kulli ma al qudrati adda ke za da ga da iko ne na ga ga waji na waje duyi bayani aga ga ji sallah cewa ga ga wayo alulaji ko ay jawal kibla asutura fun wala ji jigbaro da jama'in sati ya gumi ruku ya gumi sujada gumi tamanatu da sallah wa azkaru bata ji wa sura ji zuma fatiyo bata na yuji kiyo wuji ha gumi ga gogan ene imamu na be bi completely ayin da nanya ko amma wale ga kaidin raful haraji dan bu ala bai ba kyaya bu ko kaidin adararu yuzalu ko alaigun ya yabo ko ka'ida yan lawaji ba ma al'ajizi lamu haramu ma ad-darurati ko wale ka'ida na jibe ne ke wa ga wani bugun zana ga waji sallaji ba roye wa kumu lillahi kani tina na kawo be wa ma baro cha ya jiya wa ya ji sedu ko wake da shikin bo ce kuyi ko ba tan da ce jiwa da ake ji shikin bo jiwa loliyoci wale ga kila wace jini ci ban ko wace jefe don kudura yana to a hajji a na gawa jin wani ne wata kula masa tawatin madabu kuyo misali ni? ezu jin alula eh ko ezu funuwa wakin ba jana ba ajewe efe madambo ko ko mai liya ba je ko wọ́n mẹ́ ilé gọ́gọ́gọ́ wà tí èfúnú wọn ẹ̀fẹ̀gọ́ ọdí tí ọ ẹ̀fẹ̀gá ọ̀wọ́n àmá àwọn jẹ́ hítà dẹ́gbọ́nà wà lágùnú ipọ́ náà kó kó òjò lè ṣe wà ládùkún táwọn tí ṣe ǹtí ǹtí ǹtí dúnú wọ́n náà kó kó òjò gáàsì dẹ́gbọ́nà wà lánú táwọn tí wọ́n náà kó kó mọ wọ́n jẹ́ nu fi flask ọ̀nà inú ipá wà àjẹfí bó ngole wa shifti da te mo maji wo ma je nuwe pa wo ga nuwe pa wa da wo cholo funu la wajiba ma la ajizi wala muharram ma darurati shin de le na wo o futo nuwe pa to bo se da bo ji darura ni ka ni wala gun la so ya na ngole fo iba tu bo ni di je ni kuyoko hmm. ebogo kullu ma al-istita'ati kuma al-qudra yana wujiga ingole ina yaji ya wuja na ga ciya tubu misali e za ji sallar baro mai yaji yawa mun shadu wani baro ji wuci ga ciya tubu e za ji sallar mu fito duwa wale ga du fito ga jikiyo ga ciya tubu e zularu kuyuji warka umma arraki'in ezo las jado ji wasjudu lillahi wa'budu kan eza ga be shi shake to eza ibe to ba ta na unja atos a to sujada ya lu yawa ruku ya lu yawa na nga ci ya ti bo unji kem nga e ji won ezo lo li gangani be nu ya wa funu wa janaba wa funu wa haila wa funu wa nifasi ko ko wa jin alula na shi abe ke kaganu wa ya ji amfani ya wa nan ko to manu to dan bwa na wa le ga amfani jibe nu e ga cinya ti bo lu shi tu da te mamu hmm. ngo diga na ko dan ne jima ga sallah ji amma ya sallah wuci jan a misali gbari na dan ne shi shi be batan batan dan duwi yan eh ke on so ba ta zozo ko yanayin wani zaunce fito duwai da ja fiye kunshi shi nan ji ba ta yi rumji ga ta so un ji ba rowa un fito duwa amma wani ga cici un ba fatiya un ji ka zo in ta sallah jihacin after some hours ko after two three days umbi ade lafiya wa ngina wa fego wa ji a ga sallah na juji la e guta na wele ani ka ku ne baton ji da juina mulu yuga a ga gon yuga nun ji gana wa ji kiyani wa ji ani da wannan inda ji ji won ibe won e won ma ku nga ji baro wa ni fe ji ga gbian nga se du ka ni to ya ji fe ku wa ni sallah su ku

ebogo mfe ya tiya kawai ya gunu yuga zando a gun yuga in watakullaha mastatatu hmm. ebo ne na yaji yunan gaji kiyo ngujin dona man jaja sai lakai da labi ya e ce ma'amura tujoko hmm. a caja gato in ma'amura tu yi kashi badal kashin wudiya ke badalo ina goya gauna ebe ne na gaje badali ne na goya gaunan goya zube biyu ta ga yi zama da na goya gaunan gaciya man je lagan na labi etinye na gaje badali na kagan na ya e jiyan ashir to dojin badal alhafizul allahi ga iza udi masail mamura iza iza iza udi masatir al-awra wa ma hmm. wa ma at-tahara wajada kuma yuba'ani bi samanin misl ma wa saman adi mawjiba shira satr al-awrati hmm. aga iza ya shi shuma wa sallah amma wanda ya kayan nan wa fon ci ga sa lauruna kuma ke je nuwa na waje amfani da yawanci gajin alulana amma wunde tiya na suku wule na eku kaya na wade fana umale na eku nuwa na wade na wade ajin alulana amma za na je wuje wannan ngashi nimi ni ubo na a ga to kin wali a ga waje ba shirai e sutura zane yi e wajibi na wula kaya na wafanu shi li'annahu la badala laha ebona kafin wuri ke yawon da badala hmm. niki lati tare ta ma ban me lili ngole ngalle wo wuce ashewo ko wuce ashe saka ko wuce ashe to biye ko wuce ashe ede na wazuna wuce azu nga be shi to buɗe nuwa na waje amfani da yana wuri taimama wani lasa saloji hmm. wannan ubi ha ya dun amfani na mawa daidai sutura ne na suku wa dan hmm. wa felo wa idan tajibu fi ghairi salati bi khilafi taharati wale sutura jima mana sutura jima ya zula ka yi fan wale gan wai wajibi to bai za sallaba. a tun ga mani ke ya almamura tu ga da guba a da makasidu a wasa ilu sai makasidu energy ngai makasidu mana ngai ko yana waza na wani wasa'ilu mai kiyo ya e kone jiwa da shiga adiyu na mai caji a gatuwa da wasa ilu shi ya kwan wuce ga zonin ga cinya cizon hmm. ebonu makasi da ga cinya wasa ilu di ma na biya hmm. Hmm. mini ubu kadi wuladul gulam wala kulfata lahu amagiwo amma efa na juta al'auru bo ba na ji kaciya da hannun efa wun cuga ta mu a jimma mabiya da na waga liyo waga wuji kaciya ji complete le pandoro ta fito wuncin ba ebogo yirin na gbanin na faza mustaqnin anil khitan ejin na kukyarun da ya sa ju kaciya cewa ga ngole Eh, alajaji kaciya ba an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam noji foro gangani da yi na ko? ya can sibigatan Allah muna sani min Allah sibigatan nanu lahu abidun ko wai zibta layi mai wai zibta Allah Ibrahim rabbu bi kalimatin fatan magunna mini kalimatu to khitanu dabo alai maga hamsin min alfitrati ya gutu da mini ya fitro mini ubu alkhitani amma to na kwata da na sun gole ala efi ko makashi ko nuce ala la ta ba ga ta lawa ba wale jinjin na ina na wuce wasila to ne dai wasa nan e pa wuce dulu chuya kaciya muluji so ejin na ga ga da bayani pandoro mata ba ki amfani Allah ne zazago laisa lau ma'ana e bugo makasudin na gajin hani wa ne ga wasilatun na gajin kiyon wasilatun nan wanda wa ba shi hmm. e bugo wala ya jibu al-musa ala mawdi al-khitan ji wajibi na a ga yace da ne na ji kaci abina ibn al-qayyim mun sai ji rajiya zai ji sai ga gagan wajibi laifin alaza ba wunci nan ga ibn qayyim ga sawabu an na za makru yana ga daidai na jijin irin na to makaru la ya ila allah bi en eh, e eh, la e eh, balu ba su ko be irin na Wa ya ta'budu bi islam amale amale kun da junna la ji ibada wa tanazza hannu shari'a shari'a malike irin na luga fa'in da abatun la fa'ida tafiya bane na juro na da amfani anan wa imraril musi gar maksudin amale fi la zau ngole yin yo na muji makasudi ya musulunci nan bal wasilatu ila fil maqsud fa idza sakata al maqsud lam yabqa lil wasilati ma'na ngole wasilatu ga yadi ani ngole yake ngon kuma kasudi ga yadi ani wasila na dike ha inde ma'ana biya ga irin nan ga sashen manjigan zane shi shi kin manya nan mun ce lotun aji zanu ci ga dole ya wula wulu da ban dagwa zan dagwa zan laifin lu zautiyo nole <laughs> ne abas ya abas ruwa ji gane ko ko da ci ga zane makatu ba nan zane ma alkur'an ba nan kuma zikiri janan kowai jijji nan mun fi sagin tarasa kawai to bugan dorwa hatu babu na shekul islam ibn taymiya gan lauki la anna salata tabtul bi zalika kana karabu aga dedde to man na joto be ga da ga sanyin tara sanan sallah ya bonda du makatun ba na ga wani sun ba ne ga wani sun sanan aga ga nan yi to sallah wa gaji mamaki mu anna abasu basu khushu ba ne ya juyo ne ne ji munafa da ne khushu be ta ci dan niyan sallah na hmm. wa ziyadatu amalin gairu mashru' bai tsayen ya gwaji na bai da shari'a ba nan idan wa ga filin mamuru bi kullu ma al-qudra ne wa ga na bayano ne waji ta ce zaune ga na na ke yi etiyan wobo hmm. na moga ko yiko caji wani suku hmm. wayo lojin sai ci magala da wala yawe hmm. wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik